أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما Allah madaukakin sarki godiya wanda ya nuna mana wannan بوك mai البركة safiyar الحميس goma الشاة takwas ga watan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 da kuma hakan ya daidai da goma sha tara ga watan mayu shekara ta 2022 miladiya a ci gaba da darasin wannan littafi na wannan majalisi mai albarka tare da iyaye mata wato fannonin mu'amala tsakanin ma'aurata wallafar marigayi Muhammad Siddiq al-Manshawi Allah ya kansa da rahama in ba manta ba muna cikin kashi na biyu a wannan littafi inda malam yake ba da shawarwari ga uwar gida da amarya mana yana ba da shawarwari ga iyaye mata dangane da abin da ya shafi haƙƙoƙin mazajensu a kansu bayan mun kammala kashi na farko irin yadda ya cikin maza da nuna musu haƙƙin matansu a kansu a wannan kashi na biyu mun fike ƙarshen shafi na saba'in da takwas inda muka yi karatu na ƙarshe a kan shawara da malam ya baiwa uwar gida cewa kada ta yi ƙasa a gwiwa wajen tauye haƙƙin mijinta kada ta tauye haƙƙin mijinta to a yau za mu tashi a farkon shafi na tara? tare da wani sabon darasi malam yi masa unwani da cewa idza da aki falabbi duk lokacin da mijinki ya buƙace ki ki kira ki zuwa ga shimfiɗarsa ko ki amsa masa wannan kira ko wannan buƙata ta shi malam ce idza da ake zaujaki ila al-firashi fala tarfudi lahu talaba idan mijinki ya kira ki zuwa ga shimfiɗarsa to kada ki amsa masa buƙatarsa miji zai iya kiran matarsa kai tsaye ko kuma a kaikaice menene kira kai tsaye wance zo ina bukatar ki ko kuma a'a maganganunsa da yake yi da ita da wasanni da yake da ita ya nuna yana da wata bukatuwa zuwa gare ta kun ga direct ne wancan wannan kuma indirect ne ita kuma tana da hankali za ta fahimci menene to sai ta bashi haɗin kai ina fata muna fahimta dan cimma wannan bukatar ta su kada mace ta kuskura ta ki amsa wa mijinta a lokacin da ya buƙaci ta wa iyaki an yabi ta zabbanan alaiki ka shedinki a hirɗinki ki kula karki yadda mijinki ya kwana yana mai fushi da ki domin duk lokacin da namiji ya buƙaci matarsa duk amincewa da shi ba tare da tana da wani uzuri ba babu wani dalili na shari'a ba rashin lafiya take ba A jinin al'ada take ba an fahimta ba waya aka yi mata ba cewa babanta ya mutu a wannan daren ko mamarta ko wannan dalilin iyayenta sun mutu ba dalili bane a shar'ance da zai sa sai dai kawai maslaha ta kallon mijin ya ce a tana cikin damuwa bari in kyala matata to ko a haka in ya bukace ta za ta amsa masa misali Wancan biyar na rashin lafiya ita kanta ko kuma jinin al'ada su ne kawai shari'a ta yarda cewa mijin bai da ikon da zai ce wa tirsa sa mata a muku ko da ubanta ne ko uwarta ta mutu ko kananta ko anta, ba ta damar ta amsa wa mijinta bukatarsa ba karɓaɓɓen uzuri ba ne a shari'a ta fata mun fahimta kusan akwai hadisi ma wadda ita sai da mata ba mijin nata kanta tukunne ya kwanta da ita sannan ta bashi labarin ɗanta ya mutu ku kalla irin so da tausayi da ke cikin zuciyar uwa na ɗanta amma wai har ta iya dannewa ɗan ya mutu ta gaya mu mijin ta nuna mai abin ya dawo ma ta ci kulliyanta ta tanadar masa abincinta abincinsa ya ci ya sha ya more ta kawo mai ruwa ya sha ta yi wasanni da shi ta ja hankalinsa har ya tambaye ta ya ɗan hankalinsa na kai ta kawar da shi ta ce ai ya ji sauƙi har ya yi bacci ma don saboda kada ya ce sai ya je ya duba shi ya samu natsuwa to tun da ya yi bacci ya san kawata ta damuwa kenan don saboda abin da za ta zo mai da shi ya karɓa kada ya ƙi karɓa ɗin idan ya fahimci cewa ɗan ya mutu yana ya a wannan yanayin namu ba ma ki da tausayi ba ki da tunani a ce ɗan ya mutu kuma kice kina nema na sai ka sai da tunai waɗannan abubuwa ta hayya a shi hayya a mutum akan abin da ake so a yi a tattale shi an gane ko kuma shi kenan sai ya hau abin da ka ɗaura shi a kai har aka samu kusantar juna da har ma in ba ku manta ba Allah ya sa albarka a wannan saduwa aka haifi fita wanda yake daga cikin manyan sahaba. to saboda ka mata ku san wannan duk lokacin da miji ya buƙaci matarsa to dole ta ne wajibi ne ta kansa masa na daga cikin babban laifi duk sabanin da za ku yi da mijinki duk rikicin da zai shiga tsakaninku babu jituwa akan abinci ko akan kishi yake ko akan kanwaki ko akan yaki ko akan gida ko akan ma menene kun samu sabani akan mu'amala kasuwancin sa ne ko kasuwancin shi ne ko ma menene wannan sabanin sabanin ku ne ku zauna ku gyara shi amma kar ki kuskura ko da wasa ki hana shi haƙƙin sa na kwanciya in ya neme ki kuma ko ke ki kake neman sa wannan ka'ida ne in dai ana so a zauna lafiya yanayi kuma na halin da kuke ciki din shi ke wato tabbatar da saduwar ta kasance ko kar ta kasance amma dai ya zama ke ba ki hana shi kanki ba an gane ku san da ya neme ki ko kuma ke din karki fushi ki ce ba ki neme ki ba ki neme shi an lokaci fushi zai iya sa ki da saboda kina cikin fushi ba za ki neme shi shi kuma yana ganin kila ba fushi ba shi ya neme ki to in ya neme ki kake ba shi hadin Shi ma kuma kin iya danna naki fushi kin neme shi shi ma dole ya kamata ya kalle ki ya biya mishi haƙi ina fata muna fahimta to saboda haka mace karta kuskura mijinta ya kwana yana mai fushi da shi malam yace fasaidu man kanat lahum ra'atan wato wanda yake rabautacce wanda ya tsira wanda yake mai nasara shine man kanat lahum ra'atan famala ilaiha malat ilayhi wato wanda yana da mata ya karkata zuwa gare shi an gane ko kuma ita ma ta karkata zuwa ga mijinta tana buƙatar mijinta koyaushe mijinta na buƙatar ta haka suke suna biya wa juna buƙatunsu قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه wa salam yana cewa idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashihi idan miji ya kira matarsa zuwa ga shimfidarsa shimfida din ai ta zo su kwanta ne shine ma'anar shimfida naya ce saboda ba a so a furta kalmar kai ɗaya ya kira ta wai don ya sadu da ita a sai a ce firash a shimfiɗa an san me ake nufi da shimfiɗan kuma me ake akan shimfiɗa an fahimta saboda ka sai ce annabi ya ce idan miji ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗarsa ba abat sai ta ki zuwa ta ki amsa masa ko da tana kan shimfiɗan nema sai ya neme ta sai ta ki amsawa ta ki yarda ce fa bata sai ya kwana shi mijin nata gabbanan alaiha yana mai fushi da ita akan wannan kin da ta yi to wannan mata hukuncin ta anan take la'anat hal mala'ikatu mala'iku sun tsine mata kuma suna tsine mata ne hatta tusbih hasita wayi gari tun daga wannan dare har gari ya waye mala'iku za su ta tsine mata albarka suna tsine mata suna tsine mata suna tsine mata suna tsine mata shi san adadin mala'iku cikin adadi wa ma ya'lamu junud rabbika illa babu wanda ya san adadin wato rundina ta Allah na mala'iku da ma wanda ba su ba sai shi kadai Allah ne annabi a daren isra'i ya ga ainihin wato baitul ma'mur wanda ake raya shi da bauta da ibada wanda ya ce mala'iku dubu saba'in ke shiga an san shiga ba sa ƙara fitowa kuma wasu ne za su ƙara shiga kullum wasu sun yi sujjada wasu sun yi ruku'i wasu suna tsaye suna bauta ga ubangiji subhanahu ala. aiki ne a sama wanda ke daura da saitin ɗakin ka'aba a duniya ɗakin ka'aba a duniya shi Allah ya ajiye mana mu ƴan ƙasa mu riƙa bauta masa wannan ɗakin muna kallon ɗakin su kuma a sama mala'iku suke bauta mu Allah a wa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ina ilah shine Allah a sama ce bauta mawa haka nan ma a ƙasan shine Allah da ka ba ki da yadda ki face bautan Allah kuke bauta masa kuke bauta masa Allah ya warace gabarin bautarki jikinki ma na bautan Allah inuwarki ma tana bautan Allah awalam yaru ila ma khalaq Allahu min shay'in yataqayyau dhilaluhu an al-yamin wa ash-shama'il sujudan lillah hum dakhil mutane ba za su duba su ga abinda Allah ya halitta ba inuwar wasana kadawa dama da hagu don yin sujjada ga Allah zai da aka ajiye abu sai kiga inuwar anan ranar ta koma can sai kiga inuwar ta koma can wannan sujjada a yi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face yana tasbihi tare da gudu ma Allah sai dai ku ne ba ku gane tasbihi ma'ana hatta alƙalamin da ke hannunki bairanki gilashinki kwalinki, safakki tana tasbihi da Allah subhanahu wa sai dai ke baki san irin tasbihin ba a sai kin ga ki bauta ma Allah ce mai riba kin fahimta Allah baya tuntuwa dan baki bauta masa ba Allah shirya da to kun ji hukuncin wacce ta kwana mijinta na fushi da ita saboda in amsa masa bukatarsa ne tsinuwar mala'iku kai wani riwaya ma da ya ce mala'iku sun tsine mata da mutane baki ɗaya da halittun Allah duka har da tsuntsaye da kifaye ko ana tsine mata albarka sun ga matsala kwarai menene a ciki Allah kyauta Qala sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi alaihi salatu wa salam yace Ina da ar-rajulu zawjatahu li hajati, idan namiji ya buƙaci matarsa don buƙatarsa ya kira ta ta atihi ta amsa masa ta zo masa wayin kanat alattan nuri ko da tana kan tana aiki to ta amsa masa ta tafiya mai bukata shi me yasa aka ce kura tana kai an san can da ai a wuta take ko aiki ne da yake bukatan sa ido an fahimta yana son wani kyakkyawan monitoring ne kin tsawar girki kin yi kaza ki gani daidai lokacin da yake bukatar ruwa ki zuba ruwan in ya wuce wannan lokacin ba a sa ba me zai faru zai kone lokacin da yake bukatan man gyada ki sa lokacin da yake bukatar gishiri ki sa lokacin da yake bukatan magi ma kin saka kayan miya yanzu yake bukata duk abubuwa kin yi su a daidai lokacin da ake bukata shine ake sa ido akan girki haka ne ko ba haka bane to idan mijinki ya bukace ki a irin wannan lokacin da kike wannan aikin ki bar wannan abin ki ki amsa masa ko da abincin zai kone ana fahimta domin amsa wa miji bukatarsa mafsada ce wacce yake tarattabu alaiha mafasilul idda wato annaci laifi ne wanda yake janyo wasu laifuka da yawa yana iya je yayi zina saboda wannan hanashin da kike in yayi zinan kuma a sakamakon zinan ya shiga cikin Allah a sakamakon zinan zai iya ɗauko cuta a sakamakon zinan zai iya samu cuta cutar a sakamakon zinan ƴaƴanki ma za su iya shafan cutar a sakamakon zinan zai iya fita waje ya ƙara zuwa ya shafa ma a sakamakon cutar nan ko zinan nan da kika yayi zai iya sa ma abokiyar zaman ki ita ma ita ma ta je ta samu haka dai haka haka haka haka duk wane ne ya janyo shi ne ke ɗin nan da ba ki amsa masa kuɗi da amsa masa buƙatar gane inda hatsarin yake ko malam ya ce wa qalat ummul libnatiha wata mata ta ce wa Aibunayya ai bunayya ya ke diyata idza da aki zaujaki li firashihi falabbi bisan da mijinki ya kira ki zuwa ga shimfidarsa to ki amsa ki amsa wannan kira da miji yayi haka uwar ta gaya wa diyarta fa inna talbiyata radabati zawjaki domin amsa buƙatar mijinki idan ya buƙace ki ya kira ki kike amsawa mahaifiyar nan ta ce wa diyarta tu haqqiqu laki thalathu fawaid yana tabbatar miki da faruwan abubuwa guda uku a tare da ki haki kina tsara da ababe guda uku za ki same su in dai mijinki na neman ki kina amsa za ki samu riba uku riba guda nawa uku al'ula na farko daga cikin ribar da zaki samu an da zaujaki ko Allah yanzura zaujaki limra'atin ghayrihi mijinki ba zai taba kallon wata mata ba in ba ce ba sai da wata mata da zai je biya bukatarsa a wajen ta sai ki yake kawai matarsa a wurin ki yake biyan bukata ma'ana zai zina ba zai yi ba yana da mata a gida wadda take shirye yana jiran ya zo da bukatar ka ka amsa masa ina fata muna fahimci za ku ga wannan a fili a hadisin Umar ko asar na Umar dan sahabi Allah ya tsara masa yadda lokacin da wani mutum zo gidan Umar ya kawo karan matarsa da take masa wato halaye marasa daɗi tana gaggaya masa maganganu tana ɗaga masa murya tana mai haɗa, tana cewa in ka isa din ke din ya abinda za ka yi tana shaƙe shi irin wani abubuwa da ya mata suke sai ya zo ya tashi ya taho gidan umar yana amirul mu'mini ne ya kawo ƙaran matar tata da abinda take masa wanda ya zo ya sallama sai ya ji dan wasu maganganu haka kare ne haka sai ya jiyo muryar mata Umar ce tana yi ma Umar irin abin da shi matar kasa take mai a gida sai ya zo ya kawo kara kuma Umar din yayi shiru ya kasa cewa komai a gaban matar ta, tana faɗi ta inda ta shiga ba ta nan take an fahimta wannan ba abun mamaki bane duk gidaje haka ne aka ga mun zo mun yi fuskar sosai, kila an balbale mu ne a gida ko sarki ku ya fito yana mazurai a fada an gama balbale shi nan ya zo yana sauran in soja ne mai mara ya zo yana mazurai dan kuma a gida an gama balbale shi dole ya yi lakum ko abokanan rayuwar mu ne ba yadda za mu yi haka Allah ya tsara eh mutum na da fushi ne kuma to sai ku ga kila ba zai iya yarda da wannan ba wani ya kira ya bigi matar wani ya mata kaza kowa dai da irin yanayin wani kuma yanda yake da tunani ya hangi nesa sai dan ne ya dan haƙuri ya san kawai ita ma ta huta ba na ta ra'ayi ko haka bane ko ta yi dan balbalin ta ita ma haka ne ko yace sai Umar ya shiru bai ce komai ba sai da ta gama shi kuma da ya zaka ka to me fa'idan kawo tsara sai kawai ya juya abin shi Kawar sai biyo wannan sallama ya gudu kai mai sallama ya ce gani sai ta hauka ce ba komai ka ga abin da kawo zai mai zagarsa. sa mutumin nan yanzu yanzu na ga balbale shi mata tana mai masifa ya kasa ce mata komai kuma ne yanzu zai kara zarin mu ido a wata muna kai shi kamar zaki ne amma a gida kuma yana a shi na gaban matarsa ita ce zakiya ita ce zakanya haka wani don su matan sai a hankali akwai mata waɗanda suke da surutai suna da baki Allah ya kare mu da su akwai mace da ake ce mata bazza'iya wannan annabi ya ce ba ta shiga aljanna wallahi matar da mijinta irin kima ya hada su ya ma fiti da shi amma dole ya haƙura ma kawai mata shi kawai ban mata gidan saboda bala'in da kawai akwai matsala sosai an gani saboda ka shi miji karerayar ta ake an gane miji ɗan lela ne kuma mace idan ta gano ita ce ko da mijinta ne ya yi mata laifin to ita targa ma ba shi abu ta san cewa ta ɗauka ta nuna masa ai wannan laifin da ya yi mata ita ce ta ja ta mai wani abu ne da ya ja ya mata wannan abu sai ta targa ba da abu to mace irin wannan ita ce take take da bai miji ku ga macen ta mutu ta kowa Allah mijin ya ta kuka kamar zai bi ta cikin kabar wallahi sai ya gama aure aurensa ba zai taɓa samun mace irin ta ya aure mata da yawa amma kullum zai tana da wannan masu rai ce da ita ce amma ina ɗauka gane a yin aka taɓa ku sai kun maida amma ku ɗaya fi goma haka kuke Allah kyauta da haka ya ce ga yamin abin da ya kawo ce gaskiya amirin muminina na kawo ƙaran matata ne kan ɗabi'u da take min marasa ta gare ka kuma sai na ji kai ma matarka irin abin da matata take min din shi na ji tana maka kuma kaka take mata komai shi yasa na gaba fa'idan ga maka ba wurin kuma je in yi haƙuri inda zan kawo kuka a wurin shi shi ma ga abin da na samu ake mai sai umar ya dafa shi ce ya kai dan wana a yi haƙuri da matarka ya ce na yi haƙuri da ita yin nima wannan matar ta da kake gani saboda wasu ta da yake kai za ka ce haƙƙi a wai a tana bin shi bashi ba. haƙƙi Allah ya ɗaura a kanka ne tana da wannan falalar ka rika kallon shi wallahi wallahi muna da zuciya irin zuciyar wasu irin zuciyar ki irin zuciyar kowane namiji zuciyoyin mu mu ma nama ne tsoka ce ba kashi bace mu ma muna so mu ji daɗi muna kuma so mu yi ga abu mai kyau an fahimta ba wai ba a ɓata mana bane irin wa'annan asar ɗin da kuke ganin muna karanta muku irin su ne suke zuwa mana a zuciya cikin tunaninmu lokacin da mata cikinmu suke mana wasu halaye da ya kamata a ce mu ɗauki mataki mu nuna fushinmu har ake ganin kamar a ce ai wane ya zama mijin ta ce ko wacce ta shanye shi ko wannan yana jin tsoron mata ce ko kaza amma ba wai babu yana wannan shine amfanin ilimin ka karanta ka kai aiki da shi za a kai lokacin da wata ranar kila za a daina za a kai lokacin da idan kuma rayuwa ta kare ma'ana ko mutuwa ta raba ko rayuwar auren ya mutu to lokacin ne za a bambance gare da abawa shi wani da muke ganin yana haƙurin nan ba wai haƙurin bane a ba wai tsoro bane ko ba wai yaƙi bane a haƙurin ne kawai saboda rayuwar za ta nuna wani mai waka wani wani da aka bi shi a garinsu aka kore shi sai yake waka yake cewa da sayadhkuruni ne ƙaumi jadda jidduhu wa fil laylati zalma iya tafi al badru wato mutane na suka kore ni za su tuna da ni idan wato tsananin bukata zuwa gare ni ya taso ba bukace kamar yadda ake sa a wasu akan ce ni kujera ce dole a zauna da ni kana ka zo kama cin wata mutunci ko kin cin wani mutunci sai kin bukace shi kuma ke ma da yawa kina neman yanzu ya zo ya biya miki wata bukata idza jaddalid kin bukata ta kai bukata sai an nemo wani gwarzo ne za a iya yin yaki yana kare musu abubuwa amma sun zo kawai saboda kuskure sai kawai ko zargi aka kore shi to lokacin da tsanani ya tsanani za su nemi wa fil lailati zalma a cikin dare duhun dare yaftaqi bil badr kai ake neman tauraro dan zan zo da rana ta ina neman tauraro amma yau zan ganshi inda dare sai dare yayi dare ya tsala sai yanzu ina so in ga tauraro zan ganshi ma'ana lokacin da matsala sai matsala lokacin zan nemo wane ne ina wanan nan wanda shi zai magance min matsala mata da yawa suna mazajin su rashin mutunci sai lokacin da aka ce mijin ya kwanta ya mutu sai ta gano cewa katanga ta faɗi za ta gano cewa biredin nan fa ce fulawa za ta gano cewa ashe shayin nan fa ruwa ne haka haka za ta yi ta tunani ko kuma shi ya yi kwance-kwance ya mata rashin mutunci ya mata rashin mutunci ya zo ya wayi gari ko ina da ransa ko kuma ta mutu ita ma ko ma da ranta kila rabuwa suka yi ya zo ya auro wata ta daga gana masa a gaba sai gano cewa fa lalle shi waccan matar lallai da ba kaza ba da kaza da kaza da kaza da kaza zuciyar ji iri ɗaya ne kawai akwai ɗabi'a wani na da fushi wani zai da fushi kowa da irin yanayinsa amma dai ina so ku rika ɗabbaka karatunku ne ɗabbaka abin da kuke koya wanda nake faɗa wa maza shine wannan asar ɗin na umar duk wani namiji magidanci ya kamata ya ɗauke shi ya rubuta shi da ruwan zinari ya ajiye shi a kusa da gadonsa ya daga gani sai ya ce na yi haƙuri da ita ne saboda haƙoƙinta da yake kai sai ya fara faɗin haƙƙin shi ne wannan magana ta farko da malam yake magana sai ce ko kuma kai sai ce inna ha tabbaqatul liqa'an tabbaqatul Hubzi, khubzi a li waladi da li siyabi sai ke wa yaskunu qalbi biha anil haram kun ga topic mu ko shine abin da ta za mu shi a fili wannan uwar ce take wa iyarta cewa in dai har tana amsa wa mijinta bukatar su san da ya kira ta abubuwa uku za ta ci na kula a kansu na farko ba zai taɓa kallon wata mata ba don bin bukatar sa in ba nasara ne wannan ko ba nasara ba kai mace ma mijinta ya rika kula ta zama gun yake zuwa wani nasara ne amma kina tare da mijinki baya kula ki baya shiga ɗakin ki baya kaza ai wannan asara ce haka ne ko ba haka bane shi ne kai mu zuwa ga wannan magana umar ya ce wannan matar ina hakuri ita ne da zarar na tana ita ke dafa mun abinci ita ce kamun karin kumallo na ita ce wanke mun tufafi na ita ce take shayar da ƴaƴana ba ce ba ta mijinta wannan babu sannan ya ce abu na ƙarshe uwa uba hankali na raina zuciyata tana samun natsuwa zuwa gare ta wannan matar da barin ɗaukawa haramun da yake nufi idan sha'awa ta ta ciyo ni gunta nake zuwa don biya bukata ta ba zan je in ga wata mata a titi ba wadda ba mata ta bace ba da hakkin ta ba da komai in ce zan biya bukata ta gurin wannan matan nake zuwa duk ba zan biya ma kaina bukata ta da kaina ba don addini na ya hana ni ashe matan nan tana da falala ko ba ta da shi tana da falala tana da dara tana da rana ya kamata a ce muna kallo muna ɗaga kafa akan wasu abubuwa ina fata muna fahimta to sai ta gaya mata wannan magana shine na farko abu na biyu yace ta'udhi hazzaki minhu wallahi bukatarki a wurinsa za ta rika biyuwa za ta rika biyuwa an tashi anko zakin dan mai murmushi da ya nema kika bashi sai ma kike dan soko dan wata yan bukata ko da a labaran ta ne an kusa bikin yan wance din nan kaza kaza da kanshi ma zai ce to ya akwai anko ne nawa ne to gashi a fara ajiyewa shi yake kawai bukatar ki tana biya shi ma yana miki kawai da abin da yake so yana samun abin da yake so a tare da ke zai hana ki abin da yake so na ke zai hana ki ba ki to zaki samu wannan abu na uku yace tarba ankil mala'ika mala'iku za su yarda da ki zaki samu yardar mala'iku a matsayin ki na wacce kika amsa bukatan mijinki malam yace wa kanat almar'atu min as-salaf as-salih mata da cikin magabata sun kasance idan sallat al-isha idan sun yi sallar isha'i suna yin isha qalat li zawjiha sai mace ta ce wa mijinta halaka hajatun fiya kana da bukata ta ba ta fahimta wannan maganar da na faɗa muku shi ma kamar wancan ko direct su tambaye shi kai tsaye ko indirect idan yi wani alamu da ke nuna ko yana da bukata ga su ko su tambaye shi kai tsaye an fahimta domin wannan shi ne primary duty da yake kansu su biya wa mijinsu bukatunsa ina fata muna fahimta sai su tambaye shi in yana da bukata mala yace fa in kanat lahu hajatan qadaha in yana da bukata sai ya su biya mai bukatar ta bukatar nan ita ma a ta mai suna bukata ko ta jima'i ko ta ɗibo min ruwa ko ta yi min kaza sauke kaza yi min kaza tsawa ne yayi kaza duk bukata sunan shi sai su yi mai abin da yake bukata idan sun yi wa in lam takun hajatun idan kuma bai da bukata